الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 22 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1422 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na bakwai ga watan sha biyu shekara ta 2001 miladiya jiya mun tsaya karshen suratul naba yau kuma za mu tashi farkon suratul nazi'at suratul nazi'ati makkiya ce tana kunshe da ayoyi 46 kuma ita ce jerin sura ta 79 in ka faro kirge daga sama muna roƙon ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu ma'anonin ta daidai ya Allah ta'awudu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصابحات صبحا فالصادقات صدقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة بعد بسم الله أبنجد والنازئة ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke zare ran kafirai gharqan bisa da tsanani da wahalar da su ki fati kuma ina rantsuwa da mala'ikun rahama waɗanda suke zare ran mummunai nashtan a hankali cikin kwanciyar rai ba tare da wahalar da su ba wasabihati an yi fassara guda biyu a kanta waɗansu malaman suka ce asabihat sune taurari masu kaiwa da komowa a sararin samaniya fadahan wato waɗanda suke yawo kamar yadda mutum ke yin ninkaya cikin ruwa haka taurari ke kaiwa da komowa gabas da yamma sama da ƙasa a sararin samaniya waɗansu malaman suka fassara as haki da cewa dai su ne mala'iku waɗanda suke kaiwa su komo don saboda zartar da umarnin ubangiji fasabiqati sabqa nafazin as-sabiqat wato waɗansu malamai sun fassara shi da rayuka da ake karɓa na mummunai lokacin da aka karɓi rayuka suna rigengeniya zuwa ga mustaqarri rahmatullahi ta'ala wurin rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala sabakan iyakacin rige wato suna rige da juna kowane rai na kokarin riga dan uwansa inda rahama take irin yadda a nan gidan duniya ma'abuta rayukan suke yin tsere wajen ayyuka na alkhairi suke gasa na abin da ya shafi imani da al'amalu salih mudabbirati amra ina rantsuwa da mala'iku mudabbirati waɗanda suke zartar da amran al'amarin ubangiji da yake za a yi a kowane yini wato mala'iku na zartar da abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce su wanda ake turo su domin koro da iska da ke dauke da girgije suna yi waɗanda ake umartar su domin busa rai suna yi waɗanda ake umartar su domin karɓar rai din suna yi kada almudabbirati kenan amran wato al'amarin ubangiji to waɗannan nau'ikan rantsuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala bai faɗi sama gurin rantsuwar ba wato jawabul qasm din sai kasance an shafe shi ba amma dai idan an shafe shi mutum yana da hanya ɗaya wajen gano menene jawabul qasmi hanya ta farko ya kalli siyakin ayoyi din da akwai lokacin da ba za a ambace shi ba amma jerin ayoyi da zubin kalmomi na iya bayyana maka menene jawabin qasmi an gane ko da Allah ya ce yawma tarjifu rajifa tunatar da su ranar da mai girgiza za ta yi girgiza wato buta ta farko da za a yi kenan wadda a ita ne kowa zai mutu fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah tatba'u ar-radifa mai maye gurbi kuma na tafi a ta buta ta biyu kenan wadda idan an yi kowa zai tafi ma nufi fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun fadin wannan al'amari ya nuna abinda abinda aka yi rantsuwa dan shi magana ce ta tashin kiyama ina ba ta an fahimta kuma hanya ta biyu ta gano jawabul qasmi sai mutum ya kalli ayoyin da suka yi kama da wannan a wani wurin da an yi rantsuwar kuma an faɗi sababin da yasa aka yi rantsuwar kamar wazariyati zarwa fal hamilati wikra fal jariyati yusra fal muqassimati amra innama tu'aduna lawaqi innama tu'aduna lawaqi innama tu'aduna lisadiq wa inna ad-dina lawaqi kaga annan an faɗi jawabul kafin shine innama tu'aduna kuma irin rantsuwar da ke nan ta yi kama da irin rantsuwar da ke kan الزاريات ذروة فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا da lafazin azzariyati da alhamilati da aljariyati da akwai sabani akai malaiku ko ba malaiku ake nufi ba amma wajen falmu qassimati amra kowa ya da malaiku ake nufi kamar yadda a nan gurin kuma da annabiyati da annasifati da asabiyati da asabiqati duk akwai sabani akai amma fal mudabbirati amra galibin zancen malaman tafsiri shine malaiku ake nufi kadai to kaga abin da ke can yayi kama da nan gurin a ce jawabul qasami din da ke can ma iya aro su kawo su nan da annal qur'ani tafsiru babu baba dan shi alqur'ani bangaren suna tafsira bangare sai suna na tafsira sakin yawma tarjifu rajfa تتبعها الرادفة التي قلوب يومئذ وتنفذ زكاة يومئذ أو النورانا واجفة أفرجتك أطولتك أنجانيكو تكلم أبصارها خاشعة يقولون أئنا لموجودين في الحافرة أئذا كنا عظاما نكرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم zahira bayan zukata suna cikin firgiti absaruha gannan su kuma idanun waɗanda ke da wannan zukata kashi a tundun sun sassauta shi sai da mutum ba iya daga kansa sama saboda yana cikin zama na kaskanci da na rikin tabbas ya riga ya san aikin sa baya da kyau kuma baya da imani ko kwara da haka ba zai yi ya sami tsira kai tsaye ba yaquluna masu irin waɗancan zukata wato waɗanda ba su da imani za ka ji suna cewa a inna la marduduna fil hazira a nan duniya in an mutu wani cewa za a mutu za a yi hisabi sai su ce a inna yanzu mu la marduduna za a maike mu fil hazira kamar yadda halittar mu take a da a karan fari a idza kunna izaman nakhira shin yanzu idan mun kasance kasusuwa nakhiratan waɗanda suka saje da ƙasa wato suka narke cikin ƙasa baliya kenan shine nakhira wato zai iya yi a tayar da mu a mayar da mu da gaffai da jiki da komai da komai da muke da kalu sai suka ce tilka idan karratun khasira tilka wannan komarwa da aka ce za a yi idan in ma har an yi ta karratun khasira ta zama komarwa da ke cike da hasara abin nufi in har da gaske ne din za a tafi kiyama a mai mu yadda muke to mun zama hasararru to ba da gaske bane dan haka ba za a yi ba abin da suke nufi kenan ma'ana sun kore ta kan kiyama sai Allah ce fa inna ma hiya zajratun wahida ita kiyama ba kuma bace ba ce tsawa guda daya zajratun wahida tsawa guda daya dusa da za a yi ta karshe wanda da ita za a taki fa idza hum kawai sai ga mutane bisahira a filin takin kiyama din shine sahira dusa dai kawai za a yi ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون موسى إيكو وتكوى تكافيلا لا ولي يتيكي ولا دوبا يخرجون من الأجداث إسراء كأنهم إلى نسج يوجدون يسجد الناس أسفاتا ليروا أعمالهم لا ولي يتيكي بلهم جبر كوي كوي كان جوا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه ترى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى wa ubangiji ce hal ataka hadithu Musa kin labarin annabi Musa alaihi ya zo maka idan la da rabbuhu lokacin da ubangijin sai kira shi bil wadi muqaddasi a wannan fili wanda yake mai tsarki abinda ake kira alwadi shine magudanar ruwa wato wuri mai fadi ko rama inda ruwa ke gudana da damana wadansu malamai suka ce wadi shine fili da ke tsakanin dutse da dutse bil wadi muqaddasi a wannan fili mai albarka ko mai tsarki suwan wanda ake kiran shi da suna wadi tuwa wato suna ne na wurin tuna wannan lokaci lokacin da ubangiji ya kira shi annabi Musa ya ce da shi izhab ila fir'auna ka tafi wurin fir'auna innahu taza lalle shi yayi fisigi ya allantar da kanta ya mayar da kansa mai siffa ta rububiyya ko uluhiyya fa kul ka ce da shi hallaka ila an tazakka shin kana son in tsarkakar da kai ko in faɗa ma kalmomin da idan ka faɗe su za ka tsarkaka ka zama bawa tatacce salihi nagari wa ahdiyaka kuma in shiryar da kai ila rabbika zuwa ga ubangijinka fa ka tsorace shi ka zanto ka kaskantar da kai gare shi ka yadda da wannan kana so in faɗa ma haka فأراهم آية كبرى فكذب وعصى أدبر يسعى فعشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأراه الآية الكبرى sai ya nuna masa babbar aya ko alama na ga faɗa mana a baya cewa lafazin aya yana ɗaukar ma'anar mu'jiza sannan kuma yana ɗaukar ma'anar al'ayatul kauniyya aya ta sauran sama wato kuma abin da ya shafi girgije saukar ruwa fitar tsiro zuwan dare rana dukkan waɗannan ayoyi ne an gane ko kamar yadda kowace mu'jiza gagara koyo da annabi ke zuwa da shi ga mutane dan gaskiyar cewa shi manzo ne daga Allah shi ma ana kiranta aya wala kad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani isra'ila iz ja'ahum فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسكورا أما الآيات الكونية التي تمريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مخيف وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها موردون كذا آية أنا أنا نفهم جويا والدليل رانا سوكر ruwan sama fitar da tsoro duk aya ce wato alama bisa ga samuwar Allah wanda ke shine alqadir almuqtadir wanda ke sarrafa da komai komai ke kaddar abu ababuwa suke gudana gurgurdan yadda ya kaddara sanan kuma aya mu'jiza sannan kuma aya a bar karantawa aya ta alqur'ani kenan Allah ce farahu al-ayatul kubra annabi Musa sai nuna wa fir'auna babbar aya babbar ayar annabi Musa kuma ita ce wato sanda dan yace in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin yace fa alqa sahu fa idha hiya tawbanu mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin wato da sanda din da kuma hannunsa ya rinka kyalli wannan ma duk aya sanda din aya ce ita kuma kyallan da hannunsa yake aya dan Allah ke takhruju bayda min ghairi sai ce ayatan ukhra min ayatin al-kubra ina ba ta hanka wato kaga dukkan waɗannan ayoyi ne fa kazzaba sai fir'auna ya kare ta annabi Musa alaihi salam wa ya saba ya kangare thumma adbara sannan ya juya baya yas'a yana ta yunkuri yana bin hanyoyin da zai bi ya rufe da'awar annabi Musa alaihi salam fa hashara sai ya tara mutanansa ko ya fara mabiyansa ko ya tara matsafansa duk waɗannan maganganu guda uku malaman tafsiri sun yi hashara ya tara dukkan mutanen gari fa hashara ya tara ɗan fadar sa na kusa kusa mala'u kenan ka jira mujrimi ha hashara kuma ya tara matsafa arsala fir'auna kulma madaini hashirin inna haula'i la tirjumatun qalilun duk ya dauki wannan ma'ana fanada sai ya kira da babban murya a cikin mutane fa kala yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi girman wato ya da zan tafiya ko wani ubangijin ko amma shi ne babban sai dai wancan ya zama kafa wannan fir'aunan cin kenan fa akhadahu Allah sai ubangiji ta'ala ya kama shi nakalan akhirati wal ula wato da ukubar kalmar farko da kuma kalma ta biyu kalmar farko da ya tara mutane ce ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa uqid li ya hamanu ala tuni فجعلني فرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين wannan kalma ce mummuna yace da mutane ma alimtu min ilahin ban san kuna da wani abin bauta ba sai ni sai kuma yazo yayi wannan ta biyu ana rabbukum al'ala to da ubangiji ta Allah ya tashi da mutarshi da azaba sai ya haka masa sakamakon kalmomin biyu na kana al-akhirati wal ula wannan a wani kenan a wani suka ce na kana ula sai aka danke shi da azabar duniya da ta lahira to amma wani zai ce to ai ta lahira ba ta riga ta zo ba da ka ce an ba da bayanin zuwanta da fi'ili madi wanda ke nuna kaman ta zo dan tabbatuwar zuwan nata kamar yadda Allah ce ne wa ja'a rabbuka wal malaku ai da riga ya zo ba sai nan gaba din zai zo wa a yawma idin bi jahannam ai ba riga an kawo ta ba sai nan gaba za a kawo ta amma sai aka kawo da labarin fi'ili madi dan tabbatuwar faruwar abin fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula to ubangiji ta'ala ya dange shi da azabar duniya da kuma azabar lahira azabar duniya ta riga ta same shi azabar lahira kuma za ta zo nan an fahimta ko ko dai mu dauki al'ula da al'akara kalma ta farko da ta biyu ko mu dauki al'ula da al'akara duniya da lahira duk malamai sun fassara wannan aya da wannan sai Allah ce inna fi zalika la ibratan lalle a cikin hakan akwai izina da wa'azi liman yakhsha da wanda yake jin tsoron Allah ma'ana jerin waɗannan ayoyi da suka kawo takaitaccen labarin fir'auna kamar ana isarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne cewa ka da suka gangare maka a yau suka kafirce maka duk tsayar su suka kai fir'auna ba to ga yadda karshen fir'auna ya zama to su fa ina ba ta amfanta duk bijire wasu su cewa suka yi ba za a iya tashi su ba sun yadda akwai Allah amma magana da ya tashi su ne ba zai iya ba shi ko fir'auna ta ya Allah ma shi ne Allah in ma akwai su ne babban na'am cikin su ya fi iya kenan kada fir'aun ya ce ya amma da gaban ubangiji ba kada Allah na kana al-akhirati wal ula to kike nan sai su kuma sai su gabari Allah ba za su gabari ubangiji ina jin ba ma bukatan bayani filla filla game da kisar annabi Musa da Fir'aun dan bayanin da muke lokacin da muke cikin suratul a'raf ya tsara kowane bayani wato a cikin tafsiri na 95 ne ko 6 na manta na fatan fahimta kan du khalqan an السماء بناها رفع سمكها فسواها وعرفت ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم ubangiji sai a antum ashaddu khalqan yanzu ko ne halittar ku tafi karfi am sama ko kuma halittar sama banaha ubangiji ya gina ta rafa'a samkaha ya ɗaukaka rufinta as-samku shine rufi na sama an gane ko fasawaha ya daidaita ta bisa da girman da yake bukata da kaurin ginin irin yadda yake so kamar yadda kudura da irada ta suka so wa aghfasha laylaha kuma ubangiji ya suturce daranta ita sama din wa akhraja duhaha kuma ya fitar da hantsunta aghfasha akan ce ghafisha akan ce aghfasha ma'ana idan ce ghafisha laylu dare yayi duhu yayi duhu haka kuma aghfasha laylu kuma dare yayi duhu aghfashahu Allah subhanahu wa ta'ala wato dai an al ne shi abinda al ke nufi shine al wato duhu kenan asbata lailaha ubangiji ne ya kawo dare ya zama mai duhu wa akhraja duhaha kuma ya fitar da hantsi subhanahu wa ta'ala hantsi din kuma ya zanto mai haske wal arda ba'da zalika kasa kuwa ba'da zalika bayan haka haka wadansu malamai suka ce wadansu suka ce ba'da zalika ai ma'a zalika an gane ko utullin ba'da zalika zanim suka ce ai ma'a zalika shine ma'anan ba'da zalika an gane ko wato ita kuma kasa ba da zalika ko ka ce bayan haka ko ka ce ba da zalika tare da haka da haha ubangiji ya daidaita ta akan ce da ha fi bi yad'u mudari ad addahu shine mazdarin kalmar wanda na nufin albaktu sun fada zo ka daidaita shi ina ba an fahimta wal arda ba da zalika da akhraja minha ubangiji ya fitar daga cikin ta ita kasa din ma'a haruwanta wa mar'aha da makiyayarta inda ake shuka ko a kiwaci dabbobi wal jibala arsaha duwatsu kuma wato ya kafar da su zanto tura su na ita kasa din ta yadda ba za ta yi rawa ba an gane ku wal jibala wuta da kenan mata lakum wa li'anamikum abin da ya fitar na waɗannan al'amura mata lakum domin amfanin ku ne wa li'anamikum da kuma na dabbobin ku shine malamai suke cewa ga kalmomi kaɗan amma ko ma'ana cikakkiya ababe guda biyu Allah faɗa akhraja minha ma'aha wa mat'aha karkashin ruwa din nan da kuma abin da ya shafi mar'a wato makiyaya waɗannan a cikin su ne gaba ɗaya aka samu mata allakum wa li'anamikum wanda lafazin mata baya nufin abinci kadai har abinci da sutura da wurin gini da kayan jin daɗi duka dai a cikin ƙasa ɗin ne kuma karkashin almaru karkashin almar'a ina ba ta an fahimta domin daga cikin almar'a ne za a samu abinci za a samu kayan marmari za a samu abincin dabbobi kuma daga cikin almar'a ne za a samu tsiran da wato ainihin auduga za ta fito wanda daga cikin ta muke saka kayan da muke sawa ya bani adama kada an zanna alaikum libasan yuwari sawatikum warisan wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun sai Allah ya kada an zanna alaikum libasan mun sauka muku da tufafi daga sama yiwuwa ta maganin an yi ruwa kuma sabbobi sun fado daga sama ko ya duka ko kuma nan sai a tura nan a kanfa to amma kasancewar da ruwa ne da ke fitowa da ke sauka daga sama ya sauka cikin kasa sannan kuma tsirin su fitowa cikin tsirin na ake samun abin da ake saka waɗannan tufafin da karshe dai kuma ni'imar ruwa ce har ta kai zuwa ga tufafi ni'imar ruwa ce zamu ci ni'imar ruwa ce ta kai har zuwa ga tufafi yasa ce mata annakum dan amfanin ku wa li an'amikum da na dabbobin ku فإذا جاءت الطاقة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه أن نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لفظ الطامة بين اللي بتقول كنا ينتهي القيامة كما يدى الله ده أبا زفر ده الطامة ده الطاخة ده الحاقة ده القارئة dukkan waɗannan sunaye ne daga cikin sunayen takin kiyama fa idza ja'at at-tammatul kubra an ambace ta da suna at-tammatul kubra su idan sun ce at-tamma suna nufin musiba wanda take shafar kowa da kowa wanda ba wanda ya sai kauce mata al-kubra kuma ga ta babba bayan da matan tamma ta isa kisa idan an yi ambaliyar ruwa sai ce tamma sailu ko su ce tammal ma'u ma bai din su kenan tamma mudari'i yatimmu kaman badda ya biddu wato ainihin ruwa ya wuce iyaka ruwa ya wuce misali kaga ya rufe gidaje ya bata amfanin gona kenan fa idza ja'at kubra idan babbar musiba ta zo ita ce ranar tashin kiyama yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a ranan da dan adam zai rinka tuna irin abin da ya gabatar na aiki mai kyau ko marar kyau wa burrizatil jahim za a bayyanar da wutar jahannama liman yara da wanda ke gani da ido wato burrizatul jahimu aljahimu ɗaya ne daga cikin sunayen jahannama duk fa amma man faga to amma dukkan wanda ya kikkige ya ketare iyakar ubangiji wa akarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya sama da ta lahira Allah ya ce bal tu'sirun hayatar duniya wal akhiratu khairun wa abqa menene fifita duniya ta yadda akan ta kake tunani kake kaiwa ka komo da faɗi da tashi ɗinka duk gaba ɗaya a cikin harkokin duniya ne baka tunanin lahira ko addini koma koma ya za a samu kuɗi ya za a yi gida ya za a yi mota ya za a yi kaza wannan shi kaɗai ka sa a gaba amma ba ya za a yi sallah ya za a yi azumi ya za a yi musulunci ci gaba ya za a yi gari kaza ana buƙatar liman gari kaza ana buƙatar islamiyya gari kaza ana buƙatar makaranta gari kaza ana buƙatar mai karantarwa ba ka da wannan tunanin kuma baya cikin ajandar ka cikin rayuwa kai duniya kawai ka sa a gaba shine wa akhir al hayat duk wanda wannan ya zanto shine makomarsa fa ai shine halinsa fa innal jahima hiya al ma'wa to lalle wutar jahannama ita ce makomarsa Allah ya tsare mu wa amma man khafa maqama rabbih amma duka wanda ya tsoron tsayawa gaban Allah ranar tashin kiyama wa nahan nafsa anil hawa ya hana rai abinda kake so dan galibi abinda zuciya ke so zaka samu abu ne wanda yake akwai sabawa Allah to dole idan mutum ya hana ka abinda kake so to lokacin nan kenan yake bin Allah yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mai irin wannan kuwa fa innal jannata hiya al-ma'wa al-janna ita ce makomarta Allah ta mutu kansa yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha mimma anta min dhikraha ila rabbika muntahaha إنما أنت منتهى تنذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها yas'alunaka ko mutanen Makka suna tambayar ka an sa'ati dangane da tashin kiyama ayyana mursaha yaushe ne tabbatuwar ka take fima anta min zikiraha to ka a cikin me yake fima anta dan me yasa kai min zikiraha kake ta yawan tambaya game da ita dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen Makka suka yawaita tambaya akan tashin kiyama tashin kiyama shi ma sai ya ci gaba da roƙon ubangiji yau shi kiyama za ta tsaya ya ubangiji a sanar da ni ya ubangiji a sanar da ni sai Allah ya ce fima anta min zikiraha dan me kai ka sai yawan ambatan tashin kiyama wai a sanar da kai lokacin ila rabbika muntahaha yanzu a wurin ubangijinka ne makwarar ilimin ta yake banda shi babu wanda ya sani innama anta munziru man yakhshaha sanin dai kadai kai kana yin gargadi ne ga wanda yake jin tsoron ka ita kiyama da ga wanda yake jin tsoron kaskancin wannan yini ka annahum yawma yarawna su masu kare ta kai ka ce su a yinin da za su ganta lam yalbasu ba su zauna ba a cikin wannan gida na duniya ko kuma ba su zauna ba a cikin kabari bayan mutuwarsu zuwa lokacin da za ta fi kiyama illa asiyatan ba sai dai kawai sun zauna ne yini daya au da ha ko kuma da hanci kana ganin kamar daga bayan la'asar ne zuwa faduwar rana kawai suka zauna cikin kabari aka tafi kiyama ko kuma rayuwar da suke ko kuma suna ganin kawai daga zuwa rana ne zuwa lokacin hanci dan dan zaman lokacin da suke ma'ana ne duk masu kare ta za su yi mamakin faruwar ta lokacin da ta faru suratu abata sura ce madaniya kuma tana kunshe da ayoyi arba'in da biyu kuma ita ce jerin sura ta tamanin in ka faro kirki daga sama muna roƙon Allah ya ba mu ikon fasar ma nan ta dade ya Allah ta Bismillahir Rahmanir Rahim Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى يشاء فأنت عنه تلهى ya ce abasa ya ɗaure fuska wa tawalla ya kuma juya baya an ga a sai a amma kawai don wani makaho ya zo wurinsa wa ma yudrika wa ya sanar da kai la'allahu yazakka cewa shi wanda ka fuskanta ka kyale makahon yazakka zai tsarkaku zai karbi kalmar shahada zai shiga musulunci aw yazakkaru ko zai zo wa'azi ahu dhikra kuma wa'azi din yayi masa yayi masa amfani wa ya sanar da kai wannan wani tabbata kake da shi game da wannan amma man istaghna amma wanda ya wadatu babu ruwan da kai fa anta lahu tasadda sai ga shi kai kana fuskantar ta kana kokarin tallata masa addinin su ko babu ruwan ba ma ya faɗa shiga cikin sa wa ma alayka alla yazzakka menene laifin da ke kanka in bai tsarkaku ba wa yake sai ka mu da shiga musuluncin ka in ya ki shiga bai cutar da kai komai ba ba za a kama ka da hisabin sa ba kine wa ma alayka alla yazzakka ba wani laifi akan ka dan bai shiga musulunci ba ma alayka min hisabihim min kai wa ma min hisabika alaihim min kai laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa amma man ja'aka amma wanda ya zo maka yas'a ay yaqsiduka yana fuskantar ka kai ya nufato da dangadan dan ya karu wa huwa yakta yana mai jin tsoron Allah da kaskantar da kai fa anta anhu talaha sai da kai kana shagala da barin sa ka kyale at-talahi shine at-tashagul wato ka kyale ka shagalta da wani abu bayan ga wani abun kuma na bin ka baya to hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Tirmidhi ya rawaito kuma hadisi ne wanda yake sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin tallata addinin musulunci ga wani daga cikin shugabannin Qurayshawa a daidai lokacin da Abdullahi ibn Ummi Maktum shi kuma ya riga ya karɓi musulunci din ya zo ne wajen manzon Allah da nufin waɗansu tambayoyi dangane da abin da ya shafi addinin nasa yanzu manzon Allah yana ganin Abdullahi bin Umar Maktum ya riga ya samu tun da ya fita kalmar shahada yanzu duk abin da yake nema a faɗa masa ba wai za a faɗa masa wani abu bane da zai sa ya gamsu ya riga ya gamsu a'a so yake a faɗa masa wani abu da zai yi aiki shi ko wannan mutum da manzon Allah ke hari shi ko bai riga ya shiga musulunci ba sannan kuma shi shugaba ne cikin mutanensa irin wanda musuluntar sa musuluntar ta wa mutane ne karkashin sa to wannan shine uzurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kyale shi ya kyale Abdullah bin Umar Maktum ba wai dan wulakantarwa ba sai dan harin yayi babban kamu na wannan shugaban ya shiga cikin addinin musulunci hakan da yayi da sai Allah ya zarge shi dan me yayi haka an bai ta ko kaga ba a faɗi sunansa ba kawai sai aka faɗi sukkar aka ce abaka ya kaura fuska Wata walla ya juya baya wani ne saboda yana da fada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi abin zargi amma bai kai a ambaci sunansa da sunan zargi ba sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta to da ma waɗansu daga cikin manyan malamin malikiya suka ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa Abdullah bin Ummu Maktum ba a kansa bane ake zargin sa wannan abin ba dan Abdullahi bin Umar Maktum bane ba sai dan kada hakan yayi tasiri ga ahlus suffa wato talakawan muhajirun din nan da suka zo suka tare a cikin masallaci a gaban su hakan ya faru kila idan Abdullahi bin Umar Maktum zai iya jurewa kuma da yake makawa ne ma kila bai ga a ne ya faru ba to waɗancan fa wanda suke kallo kar a samu ɗaya daga cikin su da ya samu sarka game da mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko ko ma dan aka faɗa ubangiji ta'ala yakan zargi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba irin zargin da yake wa sauran daidaikun mutane ba zargin da ake wa sauran daidaikun mutane ana zargin su ne kan sun aikata waɗansu manyan laifuka amma zargin da ake wa manzon Allah ana masa ne akan farkul aula ga abu mai kyau ga abu mafi kyau to idan ya kale mafi kyau ya aikata mai kyau sai a zargi ka wannan ba laifi bane ba kamar yadda Allah ya ce afallahu anka lima azimta lahum hatta ya tabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lamu al-kadhibin yana fatan kun fahimta wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha sai kalla innaha tazkura faman sha'a zakara yusuhufin mukarrama مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كلا كلمة da ake amfani da dan tsawa da kuma jan hankalin mai sauraro innaha lalle su ayoyin alqur'ani tazkiratun wa azini bi zakara duk wanda ya so sai ya dauki wannan wa'azi ya fahimce shi ya karu da shi fi suhufin kuma asalin ayoyin alqur'ani suna cikin waɗansu takardu ne mukarrama waɗanda suke da kima ababen girmamawa masu daraja marfu'atin kuma madaukaka domin takardun asalan suna cikin lauhul mahfuz ne shine marfu'atin madaukaka sannan mutahhara masu tsarki bi aidi safara suna hannun safara marbuta lafazin safara wato kal'a jam'i ne na safir idan an ce safir ana nufin kafir kamar yadda ke cewa katibun katabatun haka kuma safirun safaratun mala'iku marbuta haka kuma lafazin safir ana amfani da shi ga dan aike ko da kada daga nan aka samu astafir a larabcin yau da gobe da kenan astifara din kuma wato ofishin jakada wato yan su astifara da yawa sunan din kasara ba kamar da dan suke cewa astafara ko astafara nan kuskure ne sai dai astifara an bayin da ku bi aiki safara yana hannun marubuta wato mala'iku marubuta kiramin waɗanda suke da girma barara kuma waɗanda suke da da'a ga ubangijinsu barara jam'i na kalmar albaru albarru mai da'a guda daya barara sun zanto masu da'a da yawa dan su malaiku la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru wato dai asalin alqur'ani mai girma yana cikin lahu mahfuz daga can aka samu malaiku suka kwafo suka zo da shi saman duniya ta daya daga saman duniya ta daya aka rinka saukar da shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafi kashi gurgudan bukata ina fata mu hanta. shine innaha tazkira fa sha'a zakara fi sawfi mukarrama ila akhirih قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره ubangiji ce kutilal insanu Allah anti dan adam anan lafazin al insan yana nufin jinsin dan adam ba wai kowa da kowa ba wani sashi daga cikin ɗan adam wanda ya kafirce ma ubangiji ya kuma gujire mata wanda su ne suka fi yawa sama da masu da'a ko masu imani kutilal insanu Allah an ci dan adam ma akfarahu lafazin ma akfarahu ko dai mu koyi shi akan cewa su ga ta ta'ajjub yi mamakin kafircewar sa yi mamakin bijirewar dan adam domin in ba bijirewa ba ya za ubangijin da ya halicce ka ya samar da kai daga babu saman ta ce take maka rufi kuma kasan ta ce take dauke da kai ruwan da ya saukar ne take amfana da shi ran da ya fitar ne daga cikin kasa kake ci amma ba za ka kibo ka masa wannan babu mamaki cikin mutunci dan adam yayi mutunci shi da ma'ana ma asfar ma'ana yi mamakin kafirci an gane ko siga ce ta ta'addu dama siga ta ta'addu ko dai ma af'alahu ko kuma af'il bi an fahimta ko ma akrama zaidan kana nufin yi mamakin karamcin zaidu akrim bihi yi mamakin karantinsa an gane ko to wannan shine ma akfar wadanda suka ta ma wannan istifhamiyya ce ma akfarahu me ya butultar da dan adam ya sa shi menene ne abin da ya sa dan adam har ya butulce ma ubangijinsa wani irin karfin hali ne da kokari irin na dan adam gashi ba ifi dalil ya bijire ma wanda yake alqawiyul qahhar almuqtadir menene abin da ya dace zuwa da wannan ina fata an fahimta duk wanda aka fasara yayi min ayyi shay'in khalaqa daga menene ubangiji ta ala ya halitta dan adam min nutfatin daga dugan maniyi ne khalaqahu ya halitta shi fa qaddara kuma ya kaddara komai da komai naki ya kaddara masa rayuwar da zai a gidan duniya ya kaddara masa aikin da zai ya kaddara masa kasancewar sa mummuni ko kuma kishiyar haka an gane ku thumma as-sabila yassara sannan kuma ya hore masa ya sauƙaƙe masa as-sabila tafarki na shari'a ta hanyar saukar da tafai ta hanyar turo da manzanni inna hadaina shakiran wa kafura wa hadaina hu najdain an gane ku wato shine sun sannan ya sauƙaƙe masa tafarki shari'a dan tafarki shari'a babu wahala cikin bi ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata ibrahim waɗansu malamai suka ce sun masabila yassara sannan ya sauƙaƙe masa hanyar fita daga cikin mahaifa domin a cikin mahaifa ne aka tara tsugon mani din aka halitta dan adam aka kaddara shi sun masabila yassara sannan ya sauƙaƙe masa hanyar fitowa daga cikin mahaifa aka haife shi lafiya an gane ko in ka fassara da wannan yayi in ka fassara da wannan yayi sun ma'amatahu sannan kuma ubangiji ta'ala ne zai karɓi rayuwarsa lokacin da ransa ya kare lokacin da kwanakin sa suka kare fa aqbarahu kuma ubangiji ya kaddara masa shiga cikin kabari waɗansu malamai suka ce fa aka barahu ya rasar da shi domin lafazin alkabaru din da ba ana nufin shine boyuwar abu a neman shi a rasa da haka da wanda ya mutu aka binne cikin kabari da wanda kuraye suka cinye da wanda aka yi ambaliyar ruwa ruwa ya tafi da shi duk dai a kabar ubangiji ya dafar da shi dan annabi shi da ya rasa bayan mutuwar dan adam an dafar da shi wato kenan wannan ke nuna tambayoyi da za a yi wa mutum cikin kabari da kuma abin da ke cikin kabari na ni'ima ko azaba ba wai ya takaitu bane kadai ga wanda aka binne inda ka mutu magana ta riga ta kare dan abin da ake nufi da alqabr din shine wanzuwa da zaka yi wani zamani na bayan mutuwa kafin tashin kiyama zamanin da ake kiran da suna albarzakh dama albarzakh ana nufin iyaka kan iyaka wato ka bar duniya kuma kai baka je lahira yanzu wadanda suka mutu baka sa sun tafi lahira lahira ai gaba ɗaya ake zuwa ba wanda yake riga wani zuwa an fahimta ku amma suna barzahu in ji bahaushe yake barzahu hausantar da kalmar ya asali barzakh ne wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athuna bayan mutuwa za su je ne su rayu kuma a cikin barzahu wato zuwa lokacin da za a take su zuwa lahira ke yanzu duk wanda mutu ba lahira yake ba wanda ke lahira an gane ku to kaga fa akbarahu ubangiji zai ajiye da mutum a matsayi na barzahu kenan to kaga ko anan gurin za a iya ni'ima za a iya mutum azaba wanda ya cancanci ni'ima a yi mata wanda ya cancanci azaba a yi mata na kawo wannan dan kore waɗansu al'akalaniyun masu mummunar akidan da suke ganin yaya za a fito za a yi azaba cikin kabari ko a yawa mutum ni'ima cikin kabari to mun ji za a yi din ma yaya za ku yi da wanda kuraye suka yi. ko aka yi ambaliyar ruwa ruwa ya tafi da shi ba abin da kuma cikin kabari ba ko aka yi gobara gaba ɗaya ba samu komai a jikinsa ba ta ga wannan jahilcin ne rayuwa ta barzahu ta ta babban da rayuwa ta duniya a duniya ne ba su iya yiwa a maka azaba sai ga gangan jikinka ga ruhinka amma a can gurin kuwa ruhi na nan duk da lalacewar gangan jiki za a yi wa ruhi azaba din ko a yi maka ni'ima ko mai shi din ya ni'imtu da ni'imar ko ya fi ɗanɗanan da wahalar da ke cikin azabar sama da yadda mai rai da ruhi a jiki ke ji dan wata rayuwa ce take take cikin alamul ghaib wato dole da gabi ce sai dai ka sallama akan abin da Allah ya abin ya fi karfin tunanin ka ko hankalin ka yana ba ta an fahimta kuma ne da na faɗa dan mai dan adam zai kare ta azabar kabari ko ya kare ta nemar kabari kawai dan yana ganin shi ba zai iya gani ba jahilan har cewa suke wai ah ko dan karamin rani kun ce mala'ika fa guda kafin ne to shi kuma tsiranin kabarin tsani ne guda ɗaya haka an saka mutum a ciki ina karfin mala'iku guda biyu za su iya zama har su tashi mutum zaune da a cikin wannan ɗan karamin ramin kaga jahilci ne wannan dan sun kusa abin da hankalin su sun kusa abin da abin da ke faruwa a duniya can ko barzahu ne ba duniya ba sun manta da cewa dan adam yana da hukuncin zaman ciki yana da hukuncin zaman duniya yana da hukuncin zaman barzahu yana da hukuncin zama kuma na tashin kiyama kowane ɗaya cikin hukuncin hukuncin na ya kawo banda dan uwansa hukuncin zaman ka a ciki shi kana da rai an busa maka rai tun lokacin da kai wata hudu an riga an busa rai kana nan kana ci kana sha kana birgima ka juya nan gurin ka dawo mahaifiyarka kai mata kabe kabe a ciki har sai an juya wani lokaci an ji likita ya juya duk ba kana da rai ba kana ci kana sha amma ba ta baki ba ta hanyar wani bututu na cibiyarka daga cikin abin da mahaifiyarka ta kira ta ta kai kuma a sa maka naka a wannan lokacin rayuwar da kake ciki ta ciki ta sha babban da rayuwar da mutane suke ciki a duniyar yanzu a nan duniya a kai mutum mana likitoci su ce ba zai isa abin zuwa sai a sa masa bututu na cibiya irin wanda dama can a ciki da sai ake sa masa abinci zai yi kawai a je likitoci su samu wata roba su huda cibiyar mutum a sa a rika sa masa abinci tun gudun gadi ba zai ba gaba kaga da hukuncin nan ya samu wanda hukuncin ciki ina fatan kun fahimta to haka kuma hukuncin bayan mutuwa ya samu wanda hukuncin kafin mutuwa idan a kafin mutuwa baya iya wa mala'iku su shiga dan karamin rami to bayan mutuwa kuma wata duniya ce daban da baka santa ba sai dai ka sallama kan abin da nassoci na Qur'ani ko hadisi suka ce da kai ina fatan kula fahimta har da kuma kwatanta da hankalinsa kuma ga shi ana raye din ba lokacin da kake bacci hukuncin kana bacci ya sha bamban da hukuncin kana farki idan kana barki yanzu kana farki ba inda za a yi nan muna zaune daga fara karatun nan zuwa yanzu sai ɗaya daga cikin kamaraman din nan sai ce mana ai yanzu yanzu nan ya je dambuwa ya yi kaza ya dawo ko ya je maka ya sha ruwa ya dawo mutanen maka yanzu sun sha ruwa sun gama sallar magriba kawai zuwa ake isha ita ai sallah mu gaishe da guraka a hannu na ci ya ce mana daga maka yake hankalin mu zai yada amma idan ya kwanta barci sai ya farka a firgici sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai yanzu yanzu nan wata kura ta biyu a guje in ta mutanen in faɗi in tashi in faɗi har na fada cikin wani rami kullum jike da tufafi na ya ce da kyar dai yanzu da kyar da haƙi da kyar da sai ya farka sai ya bamu labari za mu karanta ko za mu gaskata zai yi haka gobe zai yi ba to amma ba ga sha gaban mu ba ba mu ga kurar ba ba mu ga shi na gudu ba bai fada cikin ruwa ba da ya fada bai da ya fada cikin ruwa bai fallasa mana ruwa ba amma duk mun yadda to na bayan mutuwa sai mu yadda na bayan mutuwa sai muke da ya tafi da muke da ita to shi da abin da nasu ya faɗa sai kai da kawai ta amata hu fa aqdara thumma idza jaa ankara sannan lokacin da Allah ya ga dama sai ya saki dan adam kuma kalla lamma yaqdi ma amara ku saurara ku lamma yaqdi ma amara har yanzu dan adam bai iyar da haƙƙin da aka umarce shi da yi ba lamma ya qabi ai lam yu'addi ma amara ai ma amara bihi rabbuhu har yanzu dan adam bai biya haƙƙin Allah subhanahu wataala dai ba karka yi kiyamul laili ka yi itikafi da karatun qur'ani da kaza da kaza da kaza ka dauka ta yasin billahi yanzu ka ai mun riga mun gama ai mun kammala komai Lamma ya ya ba da saura da saura ba girin girin ba bai mai saboda haka in ka danka a cikin tabarkin musulunci sai ka wa Allah godiya har ka rayu akan haka ka mutu akan haka an gane ko sai Allah ce fal yanzuru insanu ila ta'ani anna sabarna al-ma'a ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ya فلينظر الإنسان دان أدن يزور إدو من يدوبا يجني إلى طعامه يزوى أبنتين فديكي wata masana'anta ce ta tsara masa wannan abincin kwayar goro, kwayar dawa shinkafa alkama lemon, data makani wane ne wane ne duk abin da kake ci anna sababna al sabba lalle mun saukar da ruwa daga sama sabban iyakacin saukarwa sun shaqaqna kakan al'arba sannan kuma lalle mun ga kasa shakkan matakar tsagawa ta yadda tsiro ya fito daga cikinta. abinci ya fito kayan marmari ya fito fa ambatna fiha sai muka tsirar fiha a cikin ita kasa din habban dukkan wani dangin kwaya alkama shinkafa gero dawa masara da sauransu dukkan abu dangin kwaya abin aunawa an gane ku? wa inaban sannan muka fitar da itacen inabi a nan gudan an ambaci inabi don ya wakilci sauran kayan marmari a madadin sauran kayan marmari wa kasba da kuma ciyawa lafazin alqadbu suka ce ita ce ciyawar alqadbu wata nau'i ne na ciyawa da take fitowa ta yado za ga a kasashen larabawa suna cin abinci da ita sai a kawo abinci ko shinkafa ko gurasa da miya sai kuma a kawo wani ganye a je kana daukan ganyen kana ci kuma kana cin wannan alqablu kenan waɗansu kuma suka ce lafazin alqablu yana gaskatuwa ne daga dukkan abin da min sha'anihi an yi yuqdaba summiya qadban li'annahu yuqdabu marratan ba'da marra shi ne dukkan wata aba da za a yanka kuma a kyale ta sake wayado sai kuma a yanka ita ce alqablu sawa'un dan adam ke ci sawa'un dabbobi ke ci sunanta alqablu kaga ba za ka ce ciyawa haka kawai ya gaskatu akan ta ba sai in kai wannan bayanin da sharhi shi yasa qur'ani wani lokaci ba tarjuma zaka yi masa ba sai kai tafsiri dai idan kace zaka yi tarjuma yanzu sai ka nemi kalma guda ɗaya da zaka baka wannan ma'anar sai ka rasa a Hausa amma da aka yi bayani dogo yanzu kowa sai ya fahimci meye alqalbu wa inaban wa qadba wa zaytunan sannan ubangiji ya fitar da itacen zaitun wa nakhla da itacen dabino wa hada'ika da lambuna ko gonaki gulban waɗanda suke cike da itace lafazin gulb jam'i ne na alaglabu idan abin muzakkar ne ko ghalba'u idan mu'annas ne sukan ce shajaratun ghalba'u wannan itaciya ce ghalba'u babba nan mai rassa ghul sai zanto jam'in su kenan itace masu manya manyan rassa wanda suke hada da juna shine hadaika gulba dukkan abin da yake babba ko mai karfi sai a ce masa in namiji ne al in mace ce cikin abin sai a ce masa al-ghalba wato itaciya ghalba shi yasa a larabci suke kiran zaki al saboda ya zo ya hada karfi daga kirjinsa zuwa kansa shi yasa baya yin waiwaye sai dai juya gaba ɗaya da gangan jikinsa haka haka zaki amma ba waiwaye ba to sai su ce masa aghlab walam arad righamaini asdaqa minkuma irakan idha al-hayyabati niksu kazzaba hizabrun mata yabghi hizabran wa aghlabun min alqawm yaghsha batil alwajhi aghlaba kaga al-aghlab wato zaki kina al kina wa hadaika gulba wa fakihatan kuma ya fitar muku da kayan marmari wa abba da kuma ciyawa lafazin al-abdu kullu ma tunbituhu al-ardu mimma ta'kuluhu al-hayawanatu dunan an-nas duk abin da kasa ke fitarwa wanda dabbobi ke ci banda mutane shine al al'arfi shi kuma summiya abban li annahu yu'abbu ay yu'ammu wa yuqsadu saboda makiyaya suna neman ina yake su kai dabbobin su dan al'abu din ana nufin alqasdu abinda ake fuskantar sa abinda ake nemo shi abinda ake binciko shi ina fata mun fahimta wa faqihatan wa abba ina fata kun fahimta mata allakum wa li'anamikum wannan kan duk amfanin ku ne da kuma amfanin dabbobin ku wato a ciki za ku ci kuma ku ciyar da dabbobin ku wannan bai isa aya dan abin ya gane irin wannan hidima da ubangiji ta Allah ya masa na ba'iza idza ja'at ubangiji ce fa iza ja'at as-saqa lafazin as-saqa shi ma suna cikin sunan tashin kiyama an sa mata as-saqa li'annaha tusikhu al-azana dan tana dimotar da kunne ka san idan aka yi tsawa da damana ta irin kara mai yawa ba sai ka ji kunnen ka wani dum har ka kusa daina ji to ana kwatanta wannan da tsawon da za a yi ranar tashin kiyama an fahimta ko shi sa aka ce mata as-saqa wato mai dimotar da kunne mai kamar ta kurantar da wanda ya ji ta tashin kiyama kenan busa da za a yi kenan fa idza ja'at idan kiyama ta zo yau mai firru al-mar'u min da dan adam zai gudu ya kyale ya gudu ya kyale dan uwansa al ya iya zama al-akhu shaqiq al-akhu ab al um dukkan sa mutum zai gudu ya bar dan uwansa wa ummihi wa abihi ya gudu kuma ya bar mahaifiyarsa da babansa hmm. al-ummu al-ummu ko dai mahaifiya wadda ta haife shi ko kuma al-jadda domin hiya kazalika fi hukm al-ummi al-abu ko dai mahaifinsa da ya haife shi ko kuma al-jaddu li'annahu mislu al-abi inda fakdihi fi hawzi ma yusibuhu wa maddihi ko da kikar wani ce babu rabon gado ne ma'ana dai haka ne kaka yana matsayin wa yana matsayin uba kenan wa ummihi wa abihi dukkan wani dangantaka sai ka gudu ka barta ga dangantaka na wanda kuke tare da juna yan uwa ga dangantaka na wanda suke saman ka mahaifa ga kuma sahibatihi dan adam ya gudu ya bar matarsa wa banihi ya gudu kuma ya bar ɗansa li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughni ya ya sune banihi zai gudu ya bar ƴaƴansa li kulli imrin minhum kowane dan adam a wannan rana yana da sha'anin wani irin sha'ani yughnihi da ya wadatar da shi baya tunanin kowa sai kansa mace ba ta tunanin mijinta miji ba ya tunanin matarsa da ba ya tunanin uba uba ba ya tunanin ɗansa dan uwa ba ya tunanin dan uwa wa da kane da ƴaƴa da waye kowa ta sai ki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharun nas yuhsharun nas yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla za a tashi mutane kafa ba takalmi babu tufafi a jikinsu ga kuma shayi ma da aka yi musu ya koma yadda yake sai ɗaya daga cikin matan annabi suke tambaye sa tace yanzu haka za a tara mutane tsirara ga maza ga mata lalle za a ji kunya a wannan rana ita ke biyar Allah ai a wannan ranar ba mai iya tuna waye yake gaban sa ko bayan sa ko gaban sa ko ina ne din sa kowa li kulli mai minhum yawma idhin ne yughni ba ranar kallo lokaci ba ba wanda zai iya kallon wani bai ma san waye a gaban sa ko bayan sa ba sannan da tubabi ko babu shi ma bai sani da ko da tubabi ko babu a rikice ya riga ya an mantar da shi kansa ba musamman idan mutum ya rashin sa'a yana cikin waɗanda ba su biye ga Allah ba fa an zahum an fusahum kenan ulaika hum fas Allah sai ya mantar da su kansu ba a kyale su cikin wahala Allah ya tsare mu وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ wujuhun waɗansu fuskoki yau mai izin a wannan yini muskiratun suna haske shine muskira daga al-iskiraru ne akan ce isfarra subu ko asfara subu wato asbahi ta zo da haske kenan al-iskirar kenan dahikatu suna suna dariya mustabshira suna cikin farin ciki wa wujuhun yau mai izin waɗansu fuskokin a wannan rana alaiha ghabara kura ce akan su tarhaquha qatara kaskanci ya lullube su qatara nan shine wa tarhaquhum zilla zilla ita ce al an gane ku wadansu na fassara qatara da kura amma zilla shine wato ainihin abin nan wadansu kuma na fassara gabara da a madadin su fassara shi da kura sai su fassara shi da cewa wato mutum zai tashi fuskar sa baka kirin da ita ce gabara ulaika humul kafaratul fajra irin waɗannan sune al-kafara kafirai sannan alfajara fajirai alkafara kafara jam'i na kafir alfajara fajra jam'i na fajir Allah ya tsare suratul takwir makkiya ce tana kunshe da ayoyi 29 kuma ita ce sura ta 81 muna roƙon Allah ya bamu ikon fassara kalmomin ta da ma'anonin ta daidai mai Allah Bismillahir Rahmanir Rahim idza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وبين إذا الشمس كورت إذا رانا كورت أكلين كيتا wato yadda ake linke tufafi ko yadda ake matsa tufafi domin daga kara ya kuru ne akan ce karal imamata ya kuru ha kauran lafazin at-takwiru a larabce yana nufin aljam'u wa dammu wa tayyu shay'i fi makanin wahid fahimtum hadha zaidan idza shamsu kuwirat wato rana idan aka tara ta kaga babbar halitta ce mai girma amma za a linke ta a tafiyar da haskenta ta zanto kamar tsumma wa'izan idan nujumun kadarat idan taurari in kadarat suka fado daga inda suke wato kuma hasken su ya disha shi wa jibalu suyirat idan duwatsu aka tafiyar da su ay nukilat min amakiniha wa suyirat jibalu fakalat saraba wa tara aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab suna Allah alladhi atqana kull shay innahu khabirun bima taf'alun wa idan isharu lafazin al-ishar jam'i ne na al-ushara'u sukan ce wa raquma al-ushara'u idan tana da ciki ko juna biyu idan guda biyu sai a ce usharawani in suna da yawa sai a ce usharawat ko kuma al-isharu wa idan isharu idan raquma masu ciki uqilat aka kyale su ba makiyayi tashin kiyama kenan yanzu balarabe da rakumi zai kyale rakuma musamman ga da juna biyu ai yana ganin arziki ya zo kenan to daidai lokacin da mutum na da raƙuma masu ciki da suke buƙatar kulawar mai su amma sai a gansu kawai suna tafa ganiya babu mai su yana ta kansa nafsi nafsi Ya kenan an ambaci raƙuma saboda shine mafi tsadar arzikin larabawa a da amma ya shafi kowane irin arziki da dan adam ke da shi gidaje da motoci da jiragai da dukkan abin da mutum ya mallaka da gonaki da kamfanoni ofilar gaba ɗaya za a kyale su ba mai su ana nema ina mai wannan wannan gidan wane ne wannan kasuwar motar fatawa ce ce Allah kowa ya gudu nafsi nafsi ina wajen isharar uttida wa idal wuhush waɗansu malaman sun fasara al isharar da cewa gidaje uttila aka kalle su ba kowa ciki kenan ga gida yayi gida ko babu mazauna a ciki wa idal wuhush idan dabbobi na daji hushirat aka tara su wuri guda domin alhashru a larabci shine aljam'u tara a wuri guda an gane ko wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharuna da dabbobin da tsuntsayen da dan adadin da wane ne thumma ila rabbihim yuhsharuna duk za a tattara su shine wani sahabi ke cewa duk har jinsin koda sai an tara su tururuwa a tara su kiyashi a tara su ballantana kai dan adam ballantana aljan wanda aka saukar da wahayi dan ku wani ne ce shi wanda ke a wannan taron wa zal hushi hushirat wa idhal bihar idan tekuna albihar dan inna albahru sujjirat aka cika su da ruwa haka wadanda suka fassara eh at-tasdir kenan cika su da ruwa wato har suka yi ambaliya wato har ruwan daɗi ya haɗu da nazarci wanda da ka'ida a nan gidan duniya bai na ma barzakhun la ya bugiyan amma al'amarin kiyama wannan zai shiko wanne ya shiko su haɗe da juna wadanda suka ce sujjirat aka kafar da ruwan da ke ciki dan an kone su kenan an gane ko wal al masdur an gane ko idan aka konar ko aka kafar da ruwan da ke cikin tekuna su zanto ba komai sai kuma wa idan nufusu zuwijat idan zukata na bil adama zuwujan aka hada kowace da abokin hadinta an gane ko zukatan mummunai suna tare da juna zukatan kafirai suna tare da juna zukatan munafikai suna tare da juna masu cin kudin ruwa suna tare da juna mazinata manema maza suna tare da juna zuhu da kenan uzur allazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fa aduhum ila siratil jahim a tattara kowa da jinsinsa ku zanna ku su zuwa za a wawware ranar tashin kiyama yasuru nasu ashtata mutane za su fito kungiya kungiya fatatuna afwajan faut faut kina kina zuwijat dan kowa da abin hadin za a tashi shi duk wani ba wai yan kabila ɗaya ba ba yan gari ɗaya ba ba yan kungiya ɗaya ba ba yan dariƙa ɗaya ba a'a waɗanda suke kan tafarki iri ɗaya mummuni ne, za a haɗa su da juna kafiri kafiri a haɗa su da juna munafiki munafiki mulhidi mulhidi munkiri munkiri dukkan wani tambadadde a haɗa shi da tambadadde dan uwansa shine wai zan da ku su zuwuja wa idzal maw'udatu su'ilat al mawuda yana da ake binne ta da ranta kamar da mutanen jahiliya suke yi dan jin tsoron kaskanci dan jin tsoron talauci in mutum ya ya haifi ya mace shikenan sai ya gwamnati gare binne ta da ranta idan mau'udatu idan ya da aka binne ta da ranta su ilat aka tambaye ta bi ayyi zambin qutilat aka ce da wani rai ne aka kashe ki da wani laifi ne da wani zunubi ne sai aka kashe ta duk wannan idan idan idan har yanzu jawabin bai zo ba me zai faru sai ya وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما idza suhufu kuma idan takardu da ake rubuta ayyukan mutane nushirat aka bubbude su kowa a bashi eh, za a bashi nukhruju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshuran kaga manshuran nushirat wato aka bude aka ce karanta in ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba wa idza as-sama'u idan rufin sama kushitat aka yaye rufin lafazin alkashtu daga kashafa yakshitu kashfan ko su kawo ka ko su kawo ka da alarci akwai shi kashafa yakshitu kashfan ko kashafa yakshitu kashfan wato yana nufin wato a gashi nan da suna a fede rakumi dan su larabawa akwai bambanci tsakanin fede rakumi da sauran dabbobi sauran dabbobi sai a ce salah as-salh shine fida amma rakumi shi kada sai a ce al-kashfu to aka kwatanta sama da fede rakumi ana musu magana da abin da suke ji dan saboda su gwanaye ne wajen sanin rakumi da halayyarsa ma'ana sun san a cikin fiɗar rakumi kan akwai wahala to amma sama a nan za a yaye rufinta daga sama ba tare da wata wahala ba shine wa idza sama'u kushitat wa idza al-jahim su'irat idan wuta wuta ta jahim su'irat aka kunna da ta ruru wa idza al-jannatu uzlifat idan aljanna aka kusanto da ita shine uzulfat bi ma'ana qurribat wa uzulfat aljannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz to menene jawabin menene jawabin wannan na iza iza iza iza idan kaza ta faru idan kaza ta faru idan kaza ta faru alimat nafsu to a wannan lokacin rai za ta san ma ahbarat me ta zo da shi farfajiyar kiyama ta zo da imani da aiki na gari da bin sunnar manzon Allah ko ta zo da shirka da munafunci da bid'a da ayyukan sako kowace ne za ta gane dan za a sa littafi a zo ana awon ayyukan mutane da bayani wa wuzu alkitabu fatar almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada na'am sallatu فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وبنجد فلا أقسم بالخنس ina yin rantsuwa da alkhunnas taurari waɗanda suke ɓuya lokacin da gari ya tashi wayewa aljawari da kuma taurarin da suke gudu alkunnas manya-manyan taurari guda biyar so bil kha ya shafi kananan taurari kuma akwai waɗansu daban waɗanda suke sanannu a wurin malaman ilimin taurari ko ilimin falaki guda biyar da zuhal da afarit da zuhra da wacece wacece guda da damirrih da sauransu to suna aljawarul kunna Allah ta ji yana rantsuwa da su wallaili idza asa ina rantsuwa da dare idza asa idan ya juya baya ko kuma iza aka bala idan ya gabato wato sukan ce asa laili ya zanto ana nufin adbara sukan ce kuma as'asal layli ya zanto ana nufin kuma akabala wato ina cikin af'alul azzat wato fi'ili ko kuma kalma da za ta nuna ma'ana da kuma kishiyarta to amma dai shi lafazin atta as'as din ke ko kuma abin nan as'as din abin da yake nufi a larabci shine ko dai ibtida'u zalam fi awwalihi ko kuma intihadul zalam fi nihayati kaga lokacin da gari ya zo wayewa bai gama wayewa gaba ɗaya ba za ga akwai ragowar dare sannan kuma idan rana ta kusa faduwa bata gama faduwa ba za ka ga duhu ya fara shigowa to za ka ga da wancan duhun na karshen dare da na farkon dare suna yin tarayya da juna wajen rashin yawa to da haka idan kace asa asa ta yi kana nufin na ɗayan kace asa asa kuma kana nufin na biyu duk yana ɗaukar ma'ana haka a larabci an gane ku wallahi idza asa asa a madadin su ce asa asa wani lokacin sukan ce sa'a sa'a wato sai su kai sinin wurin aini. asa asa sa'a sa'a amma da qur'ani ya zo da asa asa a larabci ya halatta kuma kace sa'a sa'a a qur'ani ko tunda tabbatuwa ne dole su ne ka ajiye shi dake wa maliki ya sun fi qira'atu mudkhalu fa duna ka ba fihi ridha za a qur'ani ba a kiyasi sai dai ne tabbata daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa za ta tanaffas ina rantsuwa da asubahi lokacin da hasken sa ya miku ka da alfijir ya zo hasken yana miƙewa ne yayi ta karuwa ta karuwa har ya kore dare gaba suka ce a cikin nan akwai balaga balaga wato kamar lokacin da duhun dare ya zo shi ne barci yake yi ka san idan ka farka daga barci ba kana yin miƙa ba kai atishawa sai a kwatanta kamar wato yini a ƙarshen dare kamar irin ya yi numfasa kenan ya tashi daga barci shine tanaffasa wato balagar da kike kenan dan zai karɓi lokacin sa kenan an gane ko wa subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim lalle shi alqur'ani magana ce ta zance wanda yake mai girma zi quwwatin inda zal arsi makin zi quwwa ta manzo zance ne na manzo wanda yake mai girma zai kowatin ma'abucin karfi shine mala'ika jibril inda zil arshi makiyin makiyin mai matsayi ne inda zil arshi a wurin ubangijin al'arshi muta'in kuma abin yi wa da'a ne shi jibrilu sama a can sama dan shine shugaban mala'iku a can yadda manzo Allah ke khatimun nabiyina wa imamul mursalin anan shine sai zanto muta abin yi da'a ne a can sama sannan kuma amin amintacce ne tunda Allah na turo shi da wahayi wa ma sahibukum bi majnun dan uwanku da aka turo shi zuwa gare ku ba mahaukaci bane abin nufi manzon Allah abin da yazo da shi ba hauka bane wahayi ne daga Allah sai ce ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون laqad ra'ahu haqiqa gaske ne manzon Allah ya ga malaika Jibril bil ufuqil mubin a sasannin sama mabayyani ya ganci a cikin siffarsa da Allah ya halicce shi manzon Allah ya ce har yana da fuffuke daidai har guda 600 ya rufe sasannin sama wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin da dai shi manzon Allah bai zanto ba bi dhaninin marwaci alal ghaibi akan gaibin da Allah ya sanar da shi duk abin da Allah ya sanar da shi na labarin aljanna gaibu ne na labarin wuta gaibu ne amma manzo Allah baya mutane rowa da wannan sai ya sanar da su ya sanar da su labarin aljanna dan su tu ya sanar da su labarin wuta dan su tsorata shine wa ma huwa al-ghaibi bi dhanin a wata qira'a wa ma huwa al-ghaibi bi dhanin da kai bai zama ba abun tuhuma ala al-ghaibi dangane da gaibin da Allah ya sanar da shi a zo ana tuhuma sa cewa wai mahaukaci ne bayan abin da ya faɗa wahayi ne da Allah madaukakin sarki wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim da dai shi al-qur'ani bai zanto ba a ce zance ne ne shaytan wanda yake korare daga rahama fa aina tazhabun ina kuke tafiya ne ku kyale qur'ani in ana muku wazi da shi ba ku ji in huwa illa zikrul lil alamin shi ba qur'ani ba komai bane face zikiri tunatarwa lil alamin ga halittu tace man sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a minkum an yastaqim wanda ya so daga cikin ku yana da dama ya daidaita akan tafarki an gane ko wanda kuma ya ki sai ya kauce wato anan ba Allah ya ba dan adam zabi bane na duk wanda ya dauka daya firgitaswa ne da razanaswa kamar yadda yake fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ba fa abinda za ku so kuma ya tabbata illa an yasha Allah sai dai abinda Allah ya so rabbul alamin ubangijin halittu na'am suratul infitar sura ce makiyya kuma ita ce sura ta 85 tana kunshe da ayoyi goma sha yadda mu ja gadi tana kunshe da ayoyi goma sha tara muna roƙon ubangiji ta Allah ya ba mu ikon karanta wani sashi na cikin ta ko mun kadan kansa mai Allah ya Bismillahir Rahmanir Rahim. الآخرة علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا أنت انفطرت shi da kuma dai in shaqqat idan sama'un fatarat idan sama'un shaqqat yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzila al tanzila wa futi as-sama'u fa kanat abwaba amma ta fasara bai muka faɗa haka ma'ana waɗannan duk sun fasara juna kenan idan sama wato an shi in fasara ta tsage ko ta bubbude mala'iku suka sauka wa idzal kawakibun tasarat in tasarat shine in kadarat wa idan nujumun kadarat akan nan domin alkawakib sune annujum in kadarat akan shine in tasarat anan gurin sun fado kasa kenan wa idal biharu kujirat idan tekuna kujirat wato aka cika su da ruwa kamar yadda ta muka ce zal biharu sujirat kaga ɗaya daga cikin ma'anonin kenan bayan an cika su da ruwan ruwan ya dalwaye da zina sannan kuma sai a kone shi ya zanto an kafar da shi wa idal quburu bu'thirat idan kaburbura bu'ufirat aka birkice su domin kakan ce ba sartul mata'a kana nufin ka kifar da abu ko ka birkice shi lannan za a birkice kabari kowa da ke cike fito aliman nafsun ma qaddama wa akharat a wannan lokaci rai ta san me ta gabatar ko me ta jinkiri bata gabatar ba ran dan adam sai ce ya ayyuhal insanu ma ghawwaka bi al-kabir adam ma zarraka menene ya ruɗe ka bi rabbikal karim ka kyale ubangijinka mai karamci shi Allah din yana da karamci amma kuma ka yin abin da karamcin sa zai shafe ka to menene ya ruɗe ka har ka guje wa mai karamci kamar kalkalewa wanda baya da karamci duniya ba ta da karamci haka duk wani dan adam dan uwanka baya da karamci idan an kwatanta da karamcin ubangiji an gane ko allazi khalaqaka wanda shine ya halitte ka fa ya daidaita halittar ka. fa'ada lak kuma ya shirya ka inna khalaqal insana fi ahsani taqwim cikin mafi kyawun daidaituwa fi ayi suratin ma sha'a a cikin dukkan surar da ya ga dama dogo gajere fari baki wankan tarwada baka ya hawar da kai yadda ya so ba kai yadda ka so ba kalla ku bari bal tukazzibuna bid-din ko yan adam kuna kafircewa ko kuna karyata sakamako wa inna alaikum lahafizin tare da cewa akwai masu kiyayewa a kanku kiraman masu girma da mutunci katibe na marubuta sune mala'ikun da suke rubuta ayyukan mutane ya na ba ta fa'aluwan suna da cikakkiyar masaniyar mai kuke aikatawa innal abara su kam suna cikin ni'ima Allah sa mu cikin su wa innal fujjara amma bayi da suke da fajirci da ayyuka na barna lafi jahim suna cikin wuta Allah sa mu yaslaunaha za su shige ta shine yaslaunaha ayyadkhulunaha yawmaddin a ranar hisabi ranar sakamako wa ma hum anha bi ghaibin ba su zanto masu fashi ko fakowa ga barinta ba dole sai sun je wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai abin da ake kira ranar sakamako Tummama azara ka, sanan dai me yasa na sheka? Amma yau ma den abin da ake kira ranar sakamako? Taita biyu. Yau mana tami ku naftule naftin shayi a wan amur, yau man ji ni na. Yau mana tami ku naftule naftin shayi a ranar takin kyama, ita ce ranar da wata rai ba ta mallakare wani abu. ba wani wanda zai ce zai tsaya ma a gaban Allah sai imani da kai sai kuma aiki na gari wal amru yawma idhil lillah al'amari gaba daya a wannan rana ya tabbata ne ga hannun Allah kike da zartaswa abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu rada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana